Wannan dai mawaƙin ƙasar Kenya ne mai suna Makadem da kuma marubucin ƙasar Congo Ojaki su ne ke waƙa a ɗakin wasanni na ƙasa da ke Nairobi. Shirin nasu dai shine shiga bikin baje kolin littattafa wanda aka yi karo na farko a Nairobi. daga cikin masu halartar taron dai har da wannan matashi. My name is Dennis Muga, I'm 24 years old and I'm really glad I'm here. na Dennis Muga, na 24 kuma ina matuƙar karanta littattafa duk da cewa ni matashi ne. Dennis Muga nan gaba so yake ya nemi aiki a shagon sayar da littattafa. ko da yake sayar da littattafa ba tabbas ba ne zai iya bashi kuɗi da yake bukata. ga kuma tsadar littattafa, amma dai ya nemi wata hanya ta samun abun karatu. In Kenya there like books which are 100 bob. A Kenya mutum zai iya samun littattafa da kuɗinsu bai wuce euro ɗaya zuwa biyu ba. Akwai shagunan sayar da tsaffin littattafa, e lalle littattafan gwanjo ne, amma kuma a cikinsu mutum zai iya samun muhimmin abu. Mutane a nan Kenya suna matuƙar karatu. inda ba haka ba da masu sayar da littattafan ba sa yin kasuwa. The booksellers and the bookshops wouldn't be there if people did not read. Ita ma dai wannan matashiyar wata mai sha'awar karanta littattafa ne, wanda a yanzu haka take karatun sanin waka. I'm Patricia and I just turned 21. suna na Patricia yanzu na cika shekaru 21 da haifuwa, kuma a ƙyan shekarun nan karatu shine abin da nake sha'awa. Kai, ina ganin na rasa wani abu idan har babu littafi a hannuna. Burina na shine na karanta littattafai da yawa ko ta wace hanya, inda hali na karanta littattafai ɗari ɗaya a shekara. a A ƙasar ta Kenya dai babu mutumin da ya fice a ɓangaren wallafa littattafa kamar Peter Kimani. ya kuma yi tsokaci kan irin yadda ake samun makaranta littattafa a ƙasar Kenya. You have of book clubs Muna da ɗaruruwan kulob na masu karanta littattafa a Nairobi, ba manyan kulob ba ne, amma dai akwai wanda ke da mambobi kimanin dubu ɗaya. Don haka masu karatunmu na matuƙar ba da himma, kuma suna akasarin son karanta littattafan Afirka ne. don samun sanin abubuwa da ke faruwa ko kuma waɗanda suka faru a nahiyar cikin tafin hannunsu. Galibin masu sha'awar karanta littattafa a ƙasar Kenya dai matasa ne, kuma duk da cewar mafi yawansu na mai da hankalinsu ne akan shafukan sada zumuntan zamani, irin su Facebook da Twitter da Instagram. Amma matasan na Kenya sukan yi hakan ne wajen bincike ko ƙara sanin wasu littattafa.